ta biyu a cikin addu'o'in bude sallah subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarakatmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wannan abu sa'idin al-khudri ya ruwaito da shi da nana aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ashabu sunan al-arba'a su abu dawud da su tirmidhi suna sa'i da ibnu majah duk sun fitar da wannan hadisi سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك sarki ya tabbata gare ka tare da gode maka ya ubangiji sarki ya tabbata ko ya tabbata gare ka tare da gode maka ya ubangiji na kamar mai sallah yana faɗin haka ne kamar kana su ce Ahmadu ka Hamdi ka ya rab ya Allah ina gode maka ina yabanka da yaban da ya cancanta a yabe ka da shi kuma ina ainihin tsarkake ka da tsarkakakka wa tabara kasmuka kalmar tabara daga albaraka ne shine wato alkasar wal faɗaɗar fadadar albarkan da yawaitanta tabaraka ana nufin ta'azama albarkarka ta girmama albarkarka ta yawaita kasurat baraka